mai alfarma sarkin musulmi ya nemi da a ɗauki ƙwaƙwaran matakan shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan jam'iyyar apc a jihar zamfara ta ƙaddamar da wani kwamiti na riƙon ƙwarya shugaba muhammadu buhari ya ƙiya ya amince da ƙudurin binciken kuɗi a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa darajar naira ta karu a kasuwar hada-hadar kuɗi inda ta kama a kan naira 475 na kowace dalar amurka a labarin wasanni kuwa tsohon mai horas da 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙungiyar liverpool ya mutu yana da shekaru 73 da haihuwa a labarin ƙasashen ƙetare kuwa Hukumar UNICEF ta nemi da a sako yaran nan da aka sace daga makarantar sakandare ta garin kankara. Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a labarin SVTV sashen Hausa tare da ni Fatima Ibrahim. Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar ya yi kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi 36 na kasar nan da su farka daga barci domin ganin an shawo kan matsalar rashin tsaron da ta addabi kasar nan. sarkin musulmin ya yi wannan kira ne a lokacin da ya jagoranci mambobin majalisar sarakunan gargajiya ta ƙasa zuwa wata ziyarar jaji ga gwamnan jihar borno farfesa baba gana zulum a gidan gwamnatin sa da ke birnin maiduguri ya kara da cewa wannan shine karo na farko da majalisar sarakunan ta kai irin wannan ziyara a wata jiha domin tattauna matsalar rashin tsaron da ya addabi daukacin kasar nan wakilinmu nura ibrahim dosara na dauki da karshen rahoton Alhaji Sa'ad Abubakar ya bayyana kisan al'ummar da basu ji ba basu gani ba a matsayin abin da ba za a yarda da shi ba yana mai cewa akwai buƙatar a tashi tsaye domin kawo ƙarshen wannan musiba. Sarkin Musulmin ya ce sun yi shawarar da su haɗa hannunsu waje ɗaya a matsayinsu na iyayen al'umma wajen yin wannan kira ga kowa da kowa domin a tashi tsaye akan wannan al'amari na salwantar da rayukan al'umma. Ya yi nuni da cewa idan har ana son a kawo ƙarshen wannan aiki na ta'addanci to tilas ne sojojin ƙasar nan su mamaye yankin tafkin chadi da kuma dajin sambisa ya kuma kira ga al'ummar najeriya da su ci gaba da gabatar da addu'o'i a yunkurin samun zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a ƙasar baki ɗaya A nasa jawabi, gwamna Babagana Umara Zulum ya jaddada buƙatar samar wa sarakunan gargajiya matsayi na musamman a tsarin dokokin ƙasar nan. Gwamnan ya ce babban kalubalen da gwamnatin suke fuskanta shine na samar da harkokin gudanar da rayuwa ga mutane miliyan ɗaya da rabi waɗanda rikicin Boko Haram ya raba da matsugunansu na asali. Inda ya ƙara yin kira ga gwamnatin tarayya da ta taimaka ta hanyar ƙara tura sojoji da sauran jami'an tsaro a yankin domin manoma su samu damar noma gonakinsu. A wannan ziyarar dai sarkin musulmi na tare da rakiyar Obi na Onisha Igwe Igwe Ciku. da uba adekunle adebayo na garin otin sai sarkin hadeja dr adamu abubakar maje da sarkin fika muhammad abale ibn muhammad idris da kuma amanya nabo na masarautar ofobo dr dandasen douglas jaja da dai sauransu nura ibrahim dosara labaran sb tv gwamnan jihar zamfara ya bayyana rashin jin daɗinsa akan wasu labarai da ake yadawa a kafofin watsa labarai na zamani masu nuna cewa shirin gwamnatinsa na sulhu da 'yan ta'adda ne ke kara haddasa wutar ta'addanci a yankin arewa maso gabashin najeriya wannan ya biyo bayan sace wasu ɗalibai na makarantar sakandaren gwamnatin jihar katsina da ke garin kankara inda wasu mutane ke ganin shirin yin sulhun da 'yan ta'addar na ba su damar cin karensu ba babbaka haka kuma a kwanakin da suka shuɗe gwamna aminu bello masari na jihar katsina ya furta zargin cewa yawancin 'yan bindigar da ke kai hare-hare akan al'ummomin jihar katsina suna fitowa ne daga dazuzzukan jihar zamfara kuma su koma can bayan sun aikata mummunar ta'asa wakiliyar mu rahama ibrahim na dauki da karashen rahoton gwamnan bello matawalli ya kara jaddada cewa babu wani mai kishin al'umma da ba zai yi baƙin cikin irin waɗannan ayyukan ta'addanci da ke faruwa a yankin da kuma ƙasa baki ɗaya ba Ya kara da cewa babu adalci a ɗora alhakin wannan hare-hare a kan shirin sulhu da gwamnatinsa ta kirkiro a tsakaninta da 'yan bindiga a jihar ta Zamfara, ganin yadda shirin ya samar da zaman lafiya a sassa daban-daban na jihar. Ya kara da nuni da cewa a lokuta da dama ya yi kira ga takwarorinsa da su yi koyi da irin wannan shiri da gwamnatinsa ta yi da 'yan bindigar tare da samar musu da hanyoyin gudanar da rayuwa mai amfani. Idan za a iya tunawa ita kanta gwamnatin ta jihar Katsina ta yi gwajin irin wannan sulhu amma daga baya ta yi watsi da shi. Gwamna Bello Matawalli ya ce wannan zargi yana zuwa ne a daidai lokacin da yake cikin bayar da tashi gudunmawa wajen ganin an ceto waɗannan yara daga hannun waɗanda suka yi garkuwa da su. Gwamna ya ƙara yin kira ga gwamnatocin makwabtan jihohin da ke zagaye da jihar Zamfara. da su daina ɗora laifi akan wani mutum daban madadin su mayar da hankali wajen haɗa kai domin shawo kan wannan matsala da ta addabi yankin rahama ibrahim dosara labaran svtv Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya samu bayani akan yaran nan da aka sace daga makarantar sakandare ta garin Kankara daga bakin gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari a ranar Litinin da ta gabata. Gwamnan ya kara ba shugaban kasar tabbacin cewa gwamnatinsa na iya kokarinta domin ganin ta dawo da waɗannan yara gidajensu. Gwamnan wanda yake tare da rakiyar mataimakinsa Alhaji Munir Yakubu ya ce waɗanda suka yi garkuwa da yaran sun tuntuɓi gwamnatin jihar kuma ana ci gaba da tattaunawa da su domin ganin an ceto waɗannan yara. Gwamna Aminu Musari ya sanar da cewa hukumomin tsaro sun gano wajen da ake tsare da waɗannan 'yan makaranta. to ni dai abin da aka ce mani sun magana da malamin da suka ɗauki ɗan shi kuma sun ce a daina jirgin sama a daina zuwa kuma za su nemi a basu kuɗi a su ce ga kuɗin ba daga nan kuma suka yanke layin akwai maganganu da mutane da yara jami'an tsaro da suke yi da wa'ansu to amma dai ba mu da wani abu takamaimai sai dai tabbacin cewa yaran suna cikin daji mafi yawansu suna cikin dajin zamfara ne a halin yanzu wakilinmu shehu magaji na ɗauki da ƙarshen bayani gwamna masari ya bayyana cewa waɗanda suka sace ɗaliban makarantar gwamnatin kimiyya da ƙere-ƙere da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta ƙanƙara sun tuntuɓi gwamnatinsa kuma za a yi duk dabarun da suka kamata wajen ganin an dawo da su gida ba tare da wani ya samu rauni ba. ya sanar da hakan ne ga manema labarai a ranar litinin jim kaɗan bayan ya gama ganawa da shugaban ƙasa muhammadu buhari a garin daura ya ce suna nan suna yin iya ƙoƙarin da duk ya dace a yi domin samun nasarar dawo da su gida cikin ƙoshin lafiya ya ce wani ɗalibi wanda ba a bayyana sunansa ba da ya samu kuɓuta daga hannun 'yan ta'addar ya ce an hallaka biyu daga cikin yaren. wata mahaifiyar wani daga cikin yaren da aka sace hajiya fa'iza hamza kankara ta shaida wa manema labarai cewa yaron da ya kubuta ya ce 'yan ta'adda suna ciyar da su da ganyen itatuwa kuma suna azabtar da su ta ƙara da cewa adadin yaren da aka sace ya kai sama da ɗari biyar kuma duk wanda ya ce yaro goma ne kawai aka sace to ba gaskiya ba ne abin ya fi haka shehu magaji labaran sbtv haramtacciyar kungiyar nan ta boko haram ta ce ita ke da alhakin sace ɗaruruwan yaran makarantar sakandaren gwamnati ta kimiyya da fasaha da ke karamar hukumar kankara a jihar katsina a daren ranar juma'ar da ta gabata bayanai sun tabbatar da cewa lamarin ya afku ne safiyar ranar juma'a an dai kai farmakin ne a wannan makaranta inda aka tabbatar da cewar an sace kimanin yara 600 a cikin su 800 a makarantar duk da cewar gwamnan jihar aminu bello masari ya ikirarin cewa yara 333 ne suka bata a inda kuma rajistar makarantar ta nuna yara 668 ne ke cikin makarantar kuma manema labarai sun samu damar ganin ita rajistar inda bayanan ke nuni da cewar yara 668 ne suka yi batan dabo a wani sakon murya da shugaban ƙungiyar boko haram a bakar shekau ya tura wa jaridar daily nigerian da safiyar ranar talata shugaban ya aminta da daukan alhakin harin da aka kai a makarantar sakandaren gwamnatin jihar ta katsina shugaban ya kara da cewa abin da ya faru a karamar hukumar kankara da ke jihar katsina sun aikata hakan ne saboda su ɗaukaka addinin musulunci don kawar da abin da addinin ya hana ganin cewar makarantar boko haramun ce kuma allah da annabinsa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun haramta shi kuma ganin cewar hakan baya cikin koyarwar addinin musulunci ma'aikatar ilimi ta jihar kaduna ta rufe dukkan makarantun gwamnati a duk faɗin jihar ƙananan hukumomi 23 na jihar a sanadiyar sake bulluwar annobar corona a jihar kwamishinan ilimi na jihar dr shehu muhammad makarfi ne ya bayyana haka a ranar talata ya kara da cewa ma'aikatar ta yi tunanin rufe makarantu ne a bisa sake yaduwar cutar annobar ta corona a fadin jihar ganin yadda cutar ta addabi jama'ar jihar a watannin afrilu da mayu da kuma watan yuni a shekarar nan a inda yanzu haka cutar ke ci gaba da yaduwa a duk fadin jihar ma'aikatar lafiya ta jihar ta kara da cewa ganin yadda cutar ke kama mutane a kowane fannin shekaru wannan sabon barkewar cutar ta fi kama 'yan shekaru goma zuwa talatin da biyar inda yawancin wannan kaso suka fada a yankin 'yan makaranta ma'aikatar ta kara da cewa a nata kokarin na dakile wannan cuta a matakin farko domin rage yaduwar da kuma ceton rayuwar al'umma a jihar don haka gwamnatin jihar ke kira ga makarantun gwamnati da na makarantar kuɗi da su kammala dukkan ayyukansu da kuma rufe makarantar a ranar 16 ga watan disambar shekarar 2020 a maimakon ranar da aka ce su rufe a da. Jam'iyyar APC rashin jihar Zamfara ta kaddamar da kwamitin rikon kwarya da zai jagoranci harkokin jam'iyyar zuwa wani lokaci a ƙananan hukumomin mulki goma sha hudu da ke faɗin jihar. Shugaban jam'iyyar APC na rikon kwarya a jihar Alhaji Lawal Liman Kaura shine ya kaddamar da kwamitin a ranar Litinin da ta gabata a garin Gusau. Alhaji Liman ya buƙaci mambobin wannan kwamitin da su gudanar da aikin su kamar yadda aka buƙace su domin ci gaban jam'iyyar da matakin jiha da ma ƙasa baki ɗaya. ya ce shugabannin jam'iyyar da su tabbatar da suna gudanar da ayyukansu kamar yadda ya dace tun daga matakin ƙananan hukumomi har zuwa matakin jiha ya buƙaci shugabannin riko a matakin ƙananan hukumomin da su kaddamar da kwamitin da zai gudanar da zaɓen shugabannin riko a dukkanin mazaɓu alhaji liman ya ce jam'iyyar apc a matakin ƙasa har yau tana ƙarƙashin shugaban kwamitin riko ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar yobe mai malabu ne haka kuma ya jinjina wa tsohon gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz yari da kuma shugabannin jam'iyyar apc na gudunmawar da suke bawa jam'iyyar a koda yaushe shugaban kungiyar 'yan jaridu reshen jihar sokoto malam isa shuni ya yaba da irin namijin kokarin da gwamna aminu waziri tambuwal ke yi domin inganta rayuwar al'umma a jihar malam isa shuni ya yi wannan jinjinan ne a ranar litinin da ta gabata a lokacin da ya kai wata ziyarar gani da ido da ya kai tare da mambobin kungiyar akan ayyukan da gwamnan ke yi ya kuma bayyana cewa ayyukan da gwamnan ke yi a jihar ana gudanar da su ne bisa bukatun al'ummar jihar kana ya kuma bukaci gwamnan da ya kirkiro da sababbin dabarun samar da wasu ayyukan yi a jihar malam isa ya ce a matsayinsu na masu sa ido ga al'amuran da suka shafi al'umma sun zo ne su duba ayyukan da gwamnan ke yi da kudaden al'umma ba wai don su tozarta shi ba sai don su taimaka masa ganin cewar suna neman ci gaban jihar ne shugaban kungiyar ya kara da cewa a lokacin da gwamnan ke gangamin yakin neman zaɓe ya yi alkawari da dama inda a yanzu haka al'umma sun ga cewa ya fara aiwatar da wasu muhimman ayyuka daga cikin waɗanda ya yi alkawari a yayin da yake kan neman cin zaɓe a jihar ta sokoto hukumar shirya jarabawa ta kasashen yammacin afirka wato waec ta aminta da hana duk wani ɗalibi sake rubuta jarabawar kammala sakandare idan har aka kama shi da laifin tafka maguɗi a lokacin rubuta jarabawar a nan gaba wannan bayani yana kunshe a wani jawabi da aka gabatar wa manema labarai a ƙarshen taron kwamitin hukumar mai kula da harkokin gudanar da jarabawar bayanin ya kara da cewa za a hana irin waɗannan ɗalibai zauna jarrabawa na tsawon shekaru da dama wakiliyarmu samira ibrahim na ɗauki da ƙarshen bayani kwamitin ya kuma aminta da hukunta duk wani da aka kama da laifin tafka maguɗi a jarabawar wanda ya hada da dakatar da jami'ai masu kula da yadda ake rubuta jarabawar wani jawabi daga hukumar ya bayyana cewa a bisa la'akari da rahotanni da ake samu akan ayyukan maguɗi a yayin gudanar da jarabawar hakan ya sa ta cimma matsaya akan hukunta duk wani da aka kama yana aikata irin waɗannan laifuka kamar yadda dokoki da ka'idodi da ke kula da yadda ya kamata a gudanar da jarabawar suka ƙayyade. Hukumar ta aminta da soke dukkan sakamakon ɗaliban da aka samu da aikata laifukan tare da soke sakamakon jarabawar fannonin ilimin na waɗanda aka tabbatar da sun tafka laifin. Haka kuma wasu daga cikin ɗaliban za su fuskanci sauran hukunce-hukunce kamar hana su rubuta jarabawar na wasu shekaru da kuma cire makarantun da aka aikata laifuka a cikinsu daga cikin jerin makarantun da aka aminta da su na tsawon wasu shekaru ko kuma a cire su gaba ɗaya. Sauran matakan sun haɗa da hukunta duk wani mai kula da aikin gudanar da jarabawar. Za a kai rahoton saga waɗanda suka ɗauke shi aiki tare da dakatar da shi daga aikin kula da jarabawar. Samira Ibrahim, labaran SVTV. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi kiya amince da saka hannu akan kuturin dokar nan ta bincikar kuɗi duk da ikirarin da yake yi na cewar gwamnatin sana yaƙi da cin hanci da rashawa shekara biyu bayan an gabatar da kudirin a gabansa kudirin wanda 'yan majalisar dokokin ƙasa suka aminta da shi yana neman baiwa babban akanta na gwamnatin tarayya dama a hukunci na binciken dukkan kudaden shiga da kuma waɗanda gwamnatin tarayya ta yi amfani da su wajen aiwatar da ayyukan yau da kullum. kuma ta ba babban akanta na gwamnatin tarayyar damar ba da takardar izinin kama jami'ai da hukumomin gwamnati da ta hukunta su idan sun ki gabatar da takardun bayanai na yadda suka kashe kudade da suka yi amfani da su amma kuma shugaban kasar ya ki ya ce uffan akan wannan ƙudurin da aka gabatar masa tun a shekarar 2018 inda zai dawo musu da shi domin su tabbatar da shi a matsayin doka a watan Janairu shekarar 2019. Tsohon jakada a kasar Amurka Mr. Jerry Ogukwe ya ce kawo wa yanzu shugaban kasar bai ba da dalilin sanakin amincewa da kudurin ba. Shirin nan na inganta noma da kiwo a jihar Kano tare da haɗin gwiwar raya sha'anin noma da inganta karkara ta jihar. ta kaddamar da wani shirin da zai tallafa wa aikin noma da kuɗi dala miliyan 3.23 a duk faɗin jihar. Dalar Amurka miliyan 2.23 za a samar da su ne ta hannun ƙungiyar raya ƙasashen musulmai. Sai kuma gwamnatin jihar Kano za ta bayar da dala miliyan ɗaya daga aljihunta a matsayin gudunmuwarta domin ganin an farfaɗo da sha'anin noma da inganta karkara a jihar. Shirin yana da manufar samar wa kananan hukumomi dubu ɗari a duk faɗin kananan hukumomi 44 na jihar na tsawon shekaru biyar wanda zai fara aiki daga shekarar 2020 zuwa 2021. Shirin zai mayar da hankali akan samarwa waɗanda manoma aikin jami'an kula da ayyukan noma kayan sarrafa amfanin gona da kuma aikin kula da kayayyakin amfanin gona bayan an yi girbi. Wannan shiri yana kuma da ƙudurin inganta ilimi da dabarun sarrafa kayan amfanin gonar da aka samu ta hanyar amfani da fasahohin zamani domin samar da hanyoyin da za su amfani manoma. Jami'ai da kuma mambobin gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar nan sun tsallake rijiya da baya a lokacin da wasu mutane ɗauki da makamai suka kai hari a wajen da suke gudanar da wani taro akan taɓarɓarewar rashin tsaro a garin kaduna ana cikin gudanar da wannan taron ne a ɗakin taro na arewa house da ke garin kaduna sai ga waɗannan mutane ɗauki da makamai sun kai hari a wurin taron na da manufar tattauna hanyoyin da za a samar da haɗin gwiwa tsakanin al'ummomi gwamnatoci da hukumomin tsaro domin tunkarar matsalar rashin tsaro da ke addabar yankin arewacin ƙasar nan wakiliyarmu fauziya ibrahim na ɗauki da ƙarashen bayani Mahalartar taron sun haɗa jami'an sojoji da suka ajiye aiki da tawagar su ta hukumar 'yan sanda, shugabannin addini, sarakunan gargajiya, ƙungiyoyin mata da na matasa da kuma ƙungiyoyin 'yan kasuwa. Taron yana zuwa ne bayan sace wasu ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin jihar Katsina da ke garin Kankara da kuma irin wannan sace-sacen jama'a a yankin arewacin ƙasar. 'Yan ta'adda sun yi nasarar tarwatsa taron inda jama'ar da suka halarci taron suka watse nan take. A cikin wani jawabi da ya gabatar wa manema labarai, mai magana da yawun ƙungiyar Abdulaziz Suleiman ya yi Allah wadai da wannan al'amarin. Yana cewa yana mamaki yadda 'yan ta'adda za su shiga cikin babban birnin jihar su aikata irin wannan ɗanyen aiki ba tare da hukumomin tsaro sun ɗauki wani mataki ba. Ƙarshen rahoton kenan Fazia Ibrahim labaran SVTV. Cibiyar bincike ta kare haƙƙin bil'adama da kuma ilimin kula da zamantakewa ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta kiyaye gargaɗin asusun lamuni na duniya. akan illolin yawan karɓar bashi daga kasashen ƙetare ke iya haifarwa domin aza tubalin gina tattalin arzikin ƙasar ta hanyar da za a amfani al'ummar ƙasar. Cibiyar ta yaba da yadda asusun lamunin ya nuna damuwarsa ta hanyar mika wannan gargaɗi akan yadda bashin da ƙasar ke ciyowa ke neman wuce wuri. A wata takardar jawabi mai ɗauki da sa hannun babban darakta na cibiyar, Dr. Ibrahim M. Zikirullahi, cibiyar ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta mayar da hankalinta wajen samar da kudaden shiga maimakon ci gaba da karɓo basuka ya kara da cewa ko kasashen da najeriya ke karbo bashin daga gare su sun fara nuna fargabarsu akan yadda kasar ke iya samun kanta cikin halin kakanika yi a dalilin yawan bashin da ke kanta yanzu kuma za mu sada ku da hawa muhammad da mutuka muku labaran kasuwanci da masana'antu da sake saduwa a cikin labaran kasuwanci da masana'antu. hada hadan musayan kuɗaɗe ta karu da kashi shida a lokacin da darajar naira ta karu a musayarta da dala Amurka a kasuwar bayan fage a ƙarshen cinikin da aka gudanar na ranar Alhamis goma ga watan Disamba na shekarar nan da muke ciki. Hada-hadar musayar kaya da kudade ta yi tashin gwaron zabi a lokacin da takardar kuɗi ta naira ta kara daraja akan dalar Amurka inda aka rufe ciniki a kasuwar hada-hadar kuɗaɗe ana musayar dala Amurka ɗaya akan naira kuɗi 394. Haka a ranar 14 ga watan Disamba darajar naira ta karu a kasuwar bayan fage ta musayar kuɗaɗe inda aka yi musayar dalar Amurka ɗaya akan naira 475. a lokacin da babban bankin Najeriya ya ci gaba da samar da dalar Amurka ga masu bukata. A ɗaya hannun kuwa babban bankin duniya ya ce Najeriya na bukatar ɗaukar matakan da za su daidaita farashin musayar kuɗi a kasuwannin hada hada kuɗaɗe ta ƙasa. Akwai bambanci kwarai a kasuwan hada-hadar kuɗaɗe da kuma wasu na bayan fage wanda ke haifar da bambanci a tsakanin darajar kuɗi wajen harkokin musayarsu. Ƙarshen labaran kasuwanci da masana'antu kenan. Hawa Muhammad ke cewa mu jima lafiya. yanzu kuma ga nazifi abubakar zaki dauki da labarin wasanni Fatima sannu da kokari da hada ni da masu kallon mu a dandalin labarun wasanni na gidan talabijin na Standard Voice. Tsohon mai horar da 'yan wasan kwallon kafa na kungiyar Liverpool da ke kasar Ingila Mr. Janan Holia ya mutu yana da shekara 73 na haihuwa. Mr. Holia ɗan asalin ƙasar Faransa ya jagoranci ƙungiyar tun daga shekara ta 1999 har zuwa shekara ta 2004. kuma ya jagoranci kwalab wajen yin nasarar cewa kungiyar manyan lambobin girma a ingila har guda biyar wanda suka hada da kofin kungiyar kwallon kafa ta ingila wato fa cup kofin gasar hukumar shirya wasanni a kasar ingila da kuma wata nasara ta lashe kofin zakarun nahiyar turai na kasar ingila da kofin gasar masu buga wasan firimiya na ingila Mr. holia ya yi aikin horas da wasa a kungiyar ta Farisin German da kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Faransa. Bayan ya ajiye aikin horaswa a kungiyar Liverpool, ya yi nasarar cin kofin gasar Link a ƙasar Faransa a kungiyar ƙwallon ƙafa ta Lyon. Aikin horaswa na ƙarshe da Mr. Holiya ya yi shine a kungiyar Aston Villa ta ƙasar Ingila. Ƙungiyar Liverpool ta bayar da sanarwar nuna alhininta a kan mutuwar Janar Holiya. Labarun wasannin kenan. Nazifi Abubakar Zaki mu kasance lafiya. Za mu leƙa shafukanmu na sada zumunta kafin mu kawo muku labarin ƙasashen ƙetare. madalla asusun kula da tallafawa kananan yara wato unicef ya yi allah wadai da sace ɗaliban makarantar sakandare da ke garin kankara a jihar katsina da ke arewa masu gabashin najeriya inda rahotanni ke nuna wasu da dama daga cikin ɗaliban makarantar sun yi batan dabo daraktan kungiyar ke kula da gabashi da kuma tsakiyar afirka mary perry a jawabin da ta fitar ta nemi da gaggauta lalubo hanyar da za a bi domin ganin yaran sun samu dawowa gida wajen iyayensu a cewar mary perry harin da aka kai ma ɗaliban ya saba wa haƙƙin bil'adama kuma wasu ɓata gari za su riƙa amfani da irin wannan hari da aka kai wa ɗaliban domin yada ayyukan ta'addanci a yankin arewa masu gabashin kasar ta kara da cewa ɗalibai 'yan makaranta na da damar da za a kare rayuwarsu a ko'ina a faɗin duniya ganin cewa su ne za su zama jakadun al'umma a nan gaba. UNICEF ta bayyana rashin jin daɗinta game da aukuwar lamarin kana daga bisani ta jajintawa gwamnatin ƙasar nan a kan wannan lamari da ya faru sannan ta yi fatan dawo da ɗaliban gida a cikin ƙoshin lafiya a satin da ya gabata ne dai wasu 'yan bindiga suka yi wa makarantar sakandaren gwamnati da ke ƙaramar hukumar kankara a jihar katsina kawanye inda suka sami nasarar yin garkuwa da mafi yawa daga cikin ɗaliban makarantar a cewar gwamnatin tarayya ta hannun mataimaki na musamman ga shugaban ƙasa muhammadu buhari malam garba shehu ya ce wata tawaga ta jami'an soji tuni sun isa yankin domin ganin an dawo da ɗaliban cikin ƙoshin lafiya to duka duka ana muka kawo ƙarshen labaran daga nan gidan talabijin na standard voice amma kafin da salama da ku ga bitar kanin labaran mai alfarmar sarkin musulmi ya nemi da a ɗauki kwakwaran matakan shawo kan matsalar tsaro a ƙasar nan jam'iyyar apc a jihar zamfara ta ƙaddamar da wani kwamiti na riƙon ƙwarya shugaba muhammadu buhari ya ƙi ya amince da ƙudurin binciken kuɗi a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa darajar naira ta ƙaru a kasuwar hada-hadar kuɗi inda ta kama akan naira ɗari hudu da biyar na kowace dalar amurka a labarin wasanni kuwa Tsohon mai horas da 'yan wasan ƙwallon ƙafa na ƙungiyar Liverpool ya mutu yana da shekaru 73 da haihuwa. A labarin ƙasashen ƙetare kuwa, hukumar UNICEF ta nemi da a sako yaran nan da aka sace daga makarantar sakandare ta garin Kankara. A madadin kowa da kowa musamman shugaban sashen labarai Alhaji Ibrahim Garba da kuma shugaban sashen Hausa Mr. Lawal Sama'ila. Fatima Ibrahim ke ce da ku mu kwana lafiya.